addu'a ta uku a cikin ruku'i subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruhi subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruhi jama'a kuna ganin su gajeru dadin haddacewa mutum ya dauka ya ta bubbugawa ka haddace kurin ka hutar da kanka shi kuma na riwayar nana Aisha ne imamu muslim ya fidda ita wannan riwaya wacce riwaya kuma bukhari da muslim ne ya ruwaito ta subuh abin da ake nufi da subuh ana nufin ya ubangiji abin tsarkakewa daga dukkan aibu shine ma'anar subuhun al-quddus fa ma'ana quddusun ya ubangiji mai tsarki daga dukkan aibu shi ma duk kusan ma'ana ɗaya ne duk abin da za a kyamata ba ka da shi shine quddusu da subuhu da quddusu suna da alaka wajen ma'ana duk abin da suke kaiwa gare shi a ƙarshe shine tsarkake ubangiji kamar in kai su jana ko in kai rukun kana cewa subuhun quddusun ya Allah ina tsarkake ka baka da aibu baka da tawaya rabbul mala'ikati war ruh kai ne ubangijin mala'iku duka war ruh har jibrilu ma me yasa an ce mala'ika mala'ika ai duk har da jibril ko to amma me yasa kace ruh saboda muhimmancinsa kamar yadda kaga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama matsayinsa a cikin annabawa da manzanni haka mala'ika jibrilu shi ma matsayinsa a cikin mala'iki shine babba suna mutunta shi suna girmama shi na hannun daman ubangiji mai karɓo wahayi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala idan an ce ar-ruh ba wani mala'ika mai suna ar-ruh in ba mala'ika jibril ba tanazzalul mala'ikatu war-ruhu والروح ruhu على da جبريل عليه الصلاة والسلام يوم salatu الروح والملائكة صفا يوم ruhu الروح والملائكة saffan ka gani yawma yaqumu ruhu Allah ya girmama fa ranar da jibrilu shi ma zai tashi wal mala'ikatu da sauran mala'iku shi ma yana cikin mala'iku wannan mala'ika ya samu daraja a wurin Allah tabaraka wa ta'ala